masifaffiyar ƙauna kashi na ɗaya da ɗaya wato goma sha ɗaya Mu ce maza ki tafi oganki ya fita kafin ya maka faɗa ka san masifaffe ne a littafi na goma inda muka kwana kenan ga mu cikin kashi na sha ɗaya alhamdulillah maman shukur marubuciya har ila yau daga taskar ɗan hamza gyada mata kai yi da sauri ta juya ta tafi Jobi ya shiga mota da gaban motan da ta shiga ta zauna ganin ya zauna shiru kamar ita yake jira yana kallon gate da aka bude musu yasa a hankali ta ce sorry sa. ke ta da motan ita kuma sai kallon jakan da aka bata take ta katuwar jaka ne mai matukar kyau ita ma yau an yi ita yau aka yi makyauta akan hanya ta bude jakan din bayan sun yi nisa ta bude abin da ke ciki fikar ta fara cirowa mai kyau navy blue sai t-shirt mai kyau baki da kuma tirikotan da zai tsaya mata iya gwiwa shi ma mai kyau baki mm, sai kuma memo na oil company na mijinta mai matukar kyau da biro sai kuma wani haɗaɗɗen roban biskit da ɗaya roban kuma wadda yake na chocolate ne wani irin murmushi ta yi da sauri ta mai da kayan jaka ta bar biskit da chocolate akan ƙafanta, inda ta buɗe ta ciro biskit ɗaya da chocolate ɗaya ta maida robobin su ta rufe ta mai da su jaka cakulet ɗin ta buɗe tana wani irin murmushi da bata san tana yi ba ta kai cakulet ɗin bakin ta ta bata san lokacin da ta limshe ido ba tana tsotso cikin jin daɗi daɗin na ratsa mata kai a hankali ta ce hmm, bai san lokacin da ya saki murmushi ba lokacin da ya ɗan ƙara ta yana kallon ta ta gefen idanun shi da sauri ta ziyo ta kalle shi ganin hankalin shi na kan abin da yake ne ba a kanta ba ya sa ta mai da hankalinta kan hanya ta ajiye biskit ɗin nan cikin jaka tana tunani idan za ta tafi aiki yanzu ta samu abin da za ta rika ɗauka wanda za ta sa a aljihu ba za ta rasa abinci da abin sha a wajen aiki ba a haka suka kai har gida babu wanda ya ce uffan yana fakin ya fito ba wa bodyguard key ya ce a kai ɓangaren su sannan ya hanyar ɓangaren shi ba tare da ya kalle ta ba ya ce go to bed wannan kenan a hankali ta sai tankiyo sa sannan da sauri ta hanyar sa shashin nasu na yan aiki bude kofa ya yi shige flat din shi momin shi ya gani a zaune kan kujera wadda da mamaki ya kalle ta murmushi ta mai ta ce come here my son ta nuna mai kusa da ita a hankali ya zauna kusa da ita a shagwabe ya ce momi murmushi ta mai sannan ta gyara zama ta ce what happened between you and your friend ayoka ya ɗauke kai kawai yana kallon mom sai kawai ya kwanta ya yi filo da cinyarta A shiru ya bai ce komai ba na ɗan jim ta ce tobi na san ayoka tana matukar son ka but da baka mata wulakanci ba kaga yadda idanta suka yi jada zukuwa sun kumbura saboda ta yi kuka akwai zumunci sosai tsakanin mu da mamanta haka zalika babanta aminin babanka ne a wannan duniya shine right hand din babanka ko ma menene dai ban san sirrin ko ni nan da nake mamanka ban san sirrin babanka kamar yadda babanta ya sani ba I will never force you akan ka sota ko kar ka sota a'a amma dai kai handling na inshunta da kyau ta hanyar arziki da mutunci ba wai ka cutar da ita ba shi ta riga ta faɗa a ciwon sanka ba wai lafiya ne gare ta ba ka sani ba ta da cikakken lafiya tashi ya ya zauna cike da faɗa ya ce mommy ni tell her to say to stay away from me am not even ready for marriage ni wallahi in kuka damin zan bar muku gidan nan baki ɗaya da ƙasan ma kuma ki ce wa dad ya bani wayata yana magana ya tashi yasa ya haura sama abin shi ta bi shi da kallo sai kuma ta yi tunani kafin can ta tashi ta fice daga ɓangaren nashi ta wannan takaitacce kenan farko cikin littafin masifaffiyar ƙauna kashi na goma sha ɗaya ɗan sarki kenan kai kai kai kai to bari dai mu waiwaya can gida garin Kano domin jin abin da ke faruwa bayan wata ɗaya da tafiyar Fatima a can gida Kano kuwa baba ne a zaune a falo ya buga tagumi cikin zurfin tunanin da ya tafi mama da har ta har wani kiba ta ƙara da wani ƙarin tumbi ta shigo dauke da tukunyan da ta sauke abinci tana bin shi da kallo har ta ajiye bai sani ba inda baba baban Habib ta kira shi ya firgita ya kalle ta ta ɗaura fuska ta sai tunanin me kake yi na dai ga na riga na maka komai ba rage ka da komai ba dubu ɗari na fito da shi na baka dubu hamsin mun yi sayayyan kayan abinci dubu hamsin kuma ina juyawa muna sayar da mu ba na buƙatar ka yi aikin komai kullum kana kwance kan gado kana hutawa to menene ya kasa gaya mata gaskiya tunanin fatima yake taɓa baki ta ta ce tunani kake yau watan yar ɗaya da tafiya duniyan da bamu sani ba tana aikata gashi ko ko sisi ba ka da shi da za ka biya kuɗi ka ciro ta to sai ka yi ta fama babu inda zaka je ban da masallaci ciyar da mu da yana ɗauke wannan nauyi ina da gidan kifi ina kiwon su sannan ina sai da kayan kicin na momi momin a fan collection to sai menene ka za ka ji da shi ka sauko ka ci abinci a hankali ya sauko ta ci gaba da bashi abinci a baki har suka gama suka yi ɗaki domin mantar da shi damuwan da ke ran shi a haka rayuwar baba ta ci gaba da tafiya yana da damuwa Ba ta nuna masa tana da ɓoyayyun kuɗi ba sai da aka tura Fatima aikatau ta nuna masa ba ma wannan kaɗai ba har da kidin gidan kifi tana shi tana da shi tana kiwo ta ɓoye masa ta ce kuɗin adashi ne ta saya wa Abi da kayan ɗaki kuma ya kasa ce mata komai sai dai kawai idan ya tuno da Fatima ya ji duniyan nan ya masa kunci bai kyauta mata ba sai dai ya yi ta mata addu'a kawai tunda haka rayuwar ya kasance to wannan kenan a can garin lagos kuwa tunda fatima ta fara aiki tunda ta fara aiki daidai da rana ɗaya ba su taɓa haɗa idanu da shi ba kowane magana zai mata baya kallonta a gadaranta zai mata magana yana yin wasu abubuwa ba tare da ya fada attention ɗinsa a gare ta ba babu sakin fuska babu wani abu da zai shiga tsakanin su aiki kawai aiki ko tamkar zai kashe ta da aiki Allah sarki inda hali din ma a yadda ta lura wannan har kaya zai iya ce a cire masa ko a sa masa domin babu abin da ya iya komai sai dai a masa gidan ga baki ɗaya ba su da wani strong ba su da wani kwakwaran addini ga sanan ne dai kamar musulmai ko musulmusul musulun musulun dai za a iya cewa domin kai tsaye ba za a ce musulmai ba kowannensu sai ran da ya ga dama zai yi sallah babansu da tobi ne kaɗai suke ƙoƙarin yin sallah shi dai tobi baya bayyinta ne kawai akan lokaci amma dai yana yinta sallan asuba sai karfe takwas ko da minti talatin yake yinta mamansu kuwa a tas ɗin da ta sa da ƙumba kuwa abin babu wadda ba ta sakawa ma ita komai ma haka yayin shi kullum kulli yaumin to sai dai ranar da tobi ya fito da ita shine ba za ta je ta sanar da waziri komai da ya yi ba wadda baya ma yin wani abin ɗin idan ya fito da idan ya fito kuwa to tabbas sai dai in wani wuri za su je ko kuma gidan kwallo ko kuma ya je wani wuri ko kuma ya je gudu yana gida ya kosa ya gama hutun shi ya tafi ita har mamaki take yadda ake zi da shi a gidan nan baki ɗaya duk abin da ya faɗa to haka ne kai ko ba haka bane to haka ne kawai za a bi hmm, wannan kenan Yau din ma dai kamar kullum bata saka sut ba domin ta gaji da saka su saboda nauyin da suke da shi ta ɗauko wani fari fari riga navy blue ta t-shirt yana ɗaya daga cikin kayan da anti ayo ba mi ta bata sannan ta sa da dogon wando baki da ya mata kyau. halin yanzu a rayuwarta har ta saba da sa kayan maza ma zama ta yi tana lallabawa inda ta sa kitun ta wadda rabon da ta sa shi har ta manta kullum ko ba shu ne sannan ta ɗauki pickup din da anti ayo ba mi ta bata ta saka ta rufe ta rufe kwaikwai don kan nan nata inda ta fito bayin nan bayan ta yi sallah ta yi askar da na fulfulin da yake na fulfuli babu madubi bare ta tsaya kawai ta fito yadda ta saba headguard din nan da yana nan inda yake har gaban ɗakin prince ya kai ta kafin ya tafi ita kuma ta wuce ciki a hankali maranta dai a wannan karo yana ciwo kaɗan kaɗan amma dai <clears throat> bai yi mata wani abin da za a zo a gani ba saboda magungunan da likitan nan ya bata da mama ta sa ta jibga mata su a jaka ta haura sama tana tafiya a hankali ta gaji ko saboda bata yi bacci ba ne jiya sakamakon gidan ƙwallo da suka je sai sha biyu na dare suka dawo ko kaɗan bacci bai ishe ta ba ɗakin shi ta shiga yadda ta saba ta tarar da shi yana bacci kullum idan ta shiga ta kan ji kamar ta je ta tada shi ya je masallaci amma ina za ta iya haka aikace aikatan ta ta yi kafin karfe shida na safiya ta gama ta dawo ta durƙusa ta zauna inda take tana jira ya farka gyangyaɗi ne ya soma ɗibanta hakan ya sa ta ɗan zinginu da bango ta ɗan gyara ƙafanta ta zauna tana yi tana farkawa ta duba ta ga shida da minti biyar inda ta ci gaba da zama wani mugun bacci ne wadda tana ji tunda da uwarta ta haife ta tamkar bata taɓa bacci ba idanuwanta na rufuwa a haka dai finally suka gama rufewa kawai ta bi lafiyar lallausan kafet ɗin da ke wurin ta lankwashe a wajen saboda sanyin AC tana bacci ga fikaf ɗin da ya rufe mata fuskanta sai dai bakin bakinta wai sai dai bakinta da ya pink suka tattare suna suka yi mugun kyau karfe bakwai dot ya farka shi ma da kyar saboda rashin baccin da ya yi da bai yi da wuri ba jiya wani irin slow yake kallon komai da komai wani irin slow na minshari ya jina ratsa masa kunnuwa Ya sa ya sake bude idanuwan shi tangaras tare da tashi ya zauna trying to gano daga inda numfashin ke fitowa sai kuma wani irin sauri ya mika hannun shi ya yaye labulen ya zagaya ta gadon nan nashi idanuwan shi suka sauka kan Fatima da ta takuru a ƙasa kana ganin ta kasan sanyin esin nan ya mata yawa fikap din da ya rufe mata idanunta nan tas banda karamin bakinta da siririn hancinta ko kaɗan ba ta da <clears throat> mai sharin bacci tsabagen wahala da rashin samun isasshen bacci ne wadda tun da ta zo gidan nan nesa da zaran ta kwanta bacci za ta fara mai shari tun daga kan fararen kafafuwanta da suke cikin bakin suke cikin wani bakin sinful keto yake kallo ya tsunta dogaye ne masu matukar kyau kumbantan nan farare fat masu shegin kyau kamar ba kumban namiji ba ya bi da ke jikinta da kallo zuwa kan rigarta wadda ya dansa wanda ya san anti anti ce ta bata sannan idanuwan shi suka sauko kan fuskanta wadda tun da yake da yaron nan bai taɓa kallon yaron nan haka ba bai taba masa kallo yadda ya kamata ba na cikakken minti ɗaya sai a yau yadda ya ga yaron nan ne yana takure sai kawai yake min shari yasa ya ji ya bashi tausayi ba kaɗan ba <clears throat> wannan yaro duka duka in yayi kenan shekara ashirin lokacin da yake wannan shekarun baya jin ko tsintsiya ya taɓa riƙewa a rayuwar shi amma wannan ƙaramin yaro iyayen shi suka kawo shi aikatau samun kan shi yayi da tashi a hankali ya sauka daga gadon ya ja bargon bargon shi ke saman gadon ya je inda yake kwance ya tsuguna ya rufe shi da bargon nan sannan ya tsuguna ya kalli yaron nan a ran shi yake cewa da a ce yaron nan mace ne da an ga kyau a wurin nan saboda yadda ya kafe fuskan shi da ido a hankali ya kai hannun shi ya dora akan fikaf din nan zentil cikin nutsuwa ya cire fikaf din ya ajiye gefenta sannan ya dawo da fiskar shi ya dora kan idanunta da suke a kulle yana kallon gashin idanunta friends din shi na cewa yana da cikin yana da cikin gashin idanu amma yau yaron nan ya fi shi komai gashi gashi da na idanu da na gira baki ɗaya masu kyau da kyalle sauke idanun shi ya kan lips ɗin yaron nan sai kawai ya ji yaron ya bashi tausayi zai rage sashi yawan ayyukan da yake yi duk da dai yaron na mugun kwanta masa a rai domin ba shi da kyau ya ga yaron yana da tsafta gashi nan dai small small abubuwan da yake yi suna burge shi da zaran ya gan shi a zaune ko tatin yake yi sai dai <clears throat> ya ga yaron nan ya kawo masa wani abu ko kuma fruit salad ko kuma dai something that made him to appreciate the the boy deep down ba tare da ya taɓa nuna masa daidai da rana ɗaya yana son abubuwan ba ya tashi a hankali zai bayi ya yi wanka ya fito ya shirya tsab ya zo kusa da ita ya shimfiɗa darduma ya yi sallah ya wuce ya fita ya je ya abubuwan da ya saba inda ya dawo flat ɗinsu ya wuce ko domin breakfast yadda ya saba yau ma shi suke jira kujera ya ja ya zauna bayan ya gaida mom ɗin da mom ɗinsa ta ce where is your boy ganin bata gansu tare ba ya ɗan yi jin sai kuma kamar baya son magana ya ce i left him yana min na kyale shi yana min aiki Oh, I see. Mom ta yi magana tana haɗa abinci. Dad ya ce, na maka maganan fara zuwa kamfani, kamfaninka so that you will get used to the bangaren da ya kamata baka ce komai ba ya tsana fiska ya sai kuma ya jiyo ya kalli mai martaba ya ce that i don't want to wannan abin ƙarshen wannan wata zan yi tafiya ina da mat a saudi wani kallo baban shi ya masa sai kuma ya rage murya ya kai hannu ya ɗora a kan kafaɗinsa ya ce to bi i allow you kana buga ƙwallo saboda i know kana son hakan ne sannan kai yaro ne a halin yanzu ka soma girma ni kuma ina ta tsufa ina so ka bar batun ƙwallon nan ka dawo nan ka fahimci abin da nake so ka fahimta idan ya so ka riƙa zuwa kamfaninka ana koya maka abubuwan da za ka fahimta ka dawo gida a koya maka lamarin sarauta da wasu abubuwa na al'adunmu so that you will start getting used to you saboda idan hakan ne akwai matsala ina so na sauka daga sarautan nan na naɗa ka tun ina da rai mu yi celebrating na komai da komai ya fiye mini zuciyar shi ne ta fara ta farfasa ya sa ya jiyo ya kalli baban shi ya ce that football is my purpose is what I want and is what I want to do ban taba gaya muku ba I want to become a I want to become a king ba na bukata that I'm not interested in this sarauta abubuwan nan da ake yawan yi da wannan bokan da kuke ajiyewa da sunan wani duba ba na son hakan a kyale ni in tattara in bar gidan nan zai fiye mini in kuka takura min zan bar muku kasan baki ɗaya taɓe baki su dami suka yi yadda tobi yake yi wa iyayensu magana su ba su isa su yi haka ba ga mamakin su cike da lallashi da da yake shafo kan shi tare da ce haba tobi calm down ai ba faɗa muke maka ba just take your time and think lokacin ka ne kaji yanzu kai breakfast ɗin ka ɗaure fiska yayi ta mausu ya tashi ya ce ni ban ma bana ma jin yunwa yanzu bari na yi wanka zan dawo wani ce ya tashi ya wuce ya fita baban shi ya bi shi da kallo a hankali mom ta ce to bi is too stubborn honey but not worry zan masa magana wa mom kai kawai yayi inda suka ci gaba da breakfast su ɓangaren shi ya wuce tare da ya bude ya shiga ya haura bedroom ɗin shi inda ya shiga har lokacin tana kwance tana bacci ta ƙara tukurkuduwa cikin bargo kamar yar mage kana ganin ta kasa rabon da ta yi bacci mai daɗi irin wannan har ta manta shi da ran shi yake a bace <clears throat> sai ya samu kanshi da farin ciki da murmushi ganin yadda yaron nan ke bacci kamar mage ya samu lallausan katifa kaya ya cire ya koma ya sake ya yi wanka ya fito ya shirya a cikin tirikwatansa black <clears throat> da t-shirt inda ya ɗauko macbook ɗin shi inda ya ji yana so kawai ya yi abin da yake so bai so ya bar yaron nan shi kaɗai so yake ya kwanta ya kalle shi har ya tashi daga bacci ya ga yanayin shi tunda yau bacci ya zo yi ba aiki ba inda ya gama komai da komai yana nan akan fiskan shi na kan fiskan yaron nan hawa kan gadon kawai yana aiki da system ɗin shi da misalin sha ɗaya da rabi ta wani irin juyi ta kife ta kifa cikin ta kan lallausan kafet ɗin nan tana murmushi a hankali cikin muryar bacci can ƙasa ta ce habib ka kashe tocilan nan <clears throat> ya kanshi ya daga kan system ya jiyo da kanshi ya zuba idanu akan yaron nan zin ya yi magana da muryar mace ya kira habib da wasu kalamai kuma da yaren da baya ji wadda ya tabbatar da hausa ne domin yaren bahaushe ne wannan wani irin murmushi kawai ta yi cikin bacci da ya bayyana da ƙananan fararen hakoranta da kuma kyakkyawan side dimple ɗinta duka biyu <coughs> sannan hankali ta sake motsi sannan idanuwanta suka fara rawa buɗe su ta yi a hankali sai kuma ta buɗe su tar ido da ido suka yi da tobi da ke kwance kan gado laftar na kan filo a kan cikin wayo Allah laftar na kan cikin shi filo <coughs> kan filo akan cikin shi ya janye idanun shi daga laftar yana kallon ta baki ɗaya da wani irin sauri ta mai da idanunta ta kulle gam tana gani kamar a mafarki ta ga prince ɗin gidan nan na kallonta sannu a hankali ta buɗe idanuwanta kamar wacce ta yi sata har lokacin tana kibe a rubda take sannan ta sake buɗe idanuwanta ta ta ga dai still dai shi ɗin ne take kallon shi yana kallon ta ƙuru ya sata ta wani uban ihu da kuka <clears throat> duka lokaci ɗaya domin yau ta yi mugun laifi ta tashi da sauri tana jin wani abu mai shegen taushi a jikinta wadda ya sa ta kalli abin ganin bargon shi ne na kan gadon shi ne da yake rufuwa a jikinta ta fashe da kuka ta kalle shi still yana kallon ta ko kifta ido bai yi ba ta tashi sosai ta tattara bargon nan ta durƙusa ta haɗa hannu biyu tana kallon agogon bango sha biyu saura ta fashe da mugun kuka ta ce sa please please please please forgive me forgive me forgive me sir i don't know how i sleep a wannan wajen please sir Don Allah ka yafe ni ka yi hakuri sir kar ka sa mutanen nan su da ke ni a tsorace nake da su da wannan bulalan nasu i promise ba zan ƙara irin wannan bacci ba don't make them beat me sir Don Allah ka je wurin mamana ka karɓo mini abinci yayi magana a hankali yana mayar da kanshi kan filo a hankali tsagai ta kukan da take yi ta yi ta kalle shi ganin ya ci gaba da abin da yake da sauri ta tashi kinkiman bargon nan ta yi ta hanyar fita waje da shi domin ta bayar a wanke ta bude kofa ya ce waya yi you my bargona yaro da sauri ta juyo ta kalle shi haɗa ido suka ya zuba mata mayon idanun shi nan ta saukar da idan ta ƙasa sannan ta taho a hankali ta ajiye gefen gadon ta wuce ta fita tana share fiska hankalinta na <clears throat> na dan kwanciya ganin bai mata faɗa ba to waye ma ya lullube ta da bargon shi shine ta tambayi kanta samun kanta ta yi da murmushi ta ce lallai yana da kirki shi da bai taba mini ihu ba sai dai baya kallon mutane yana da wulakanci kuma ta wuce ta fice tana jin ta garau ta watsake ashe tuntuni bacci ne yake neman kassara ta plat ɗinsu za ta shiga bodyguard suka tare ta a hankali ta ce remo send me to collect his boot. buɗe mata kofa suka yi ta shiga falon babu kowa a ciki sai dai uban manya-manyan haɗaɗɗun kulolin abinci a akan dining <clears throat> ta rasa me za ta yi sai ta hau ihu tana ma my friends my friends send me Damina falon sama ta ja tsaki ta ci gaba da chatin ɗin da take tana addu'a Allah ya sa karmam ta ji balle ma ta fito. Ya ɓata ya kai kusan minti goma yana ma an aiko ni jin shiru ne yasa wata zuciya ta ce ta koma ta ce mai bata ga kowa ba wata zuciya ta ce mata to ba ga abinci nan ba akan dainin ki ba ki kai mai kawai ya ce yunwa yake ji. Da wannan tunani ta ƙarisa gaban wajen zuciyanta na gaya mata kar baki kar ki ki koma ki gaya mishi baki ga kowa ba amma ta kasa <clears throat> tire mai kyau ta ɗauka inda ta gama komai sannan ta buɗe kulolin abincin nan sun fi kala goma babban plate ta zuba jollof rice da ke kamshin abincin biki sannan ta ɗauki wani <clears throat> ta zuba salad ta ɗauki duk wasu abubuwa dai ta haɗa dami ta sauke wayar da take taɓawa jin ƙaran buɗe abu a ƙasa <clears throat> tsugunnawa ta yi ta ɗauki komai da komai ta haɗa duk abin da take da buƙata bayan ta gama ne ta mai da kulolin ta rufe ta ɗauki tire ta fito daga dining tana tafiya ta je tsakiyar falo aka mata tsawa you stupid animal boy da sauri ta juya jikinta na rawa ganin wannan yayan prince ɗin da ta raɗa mata suna mai masifa ta ce ta mata wani kallo kamar ta kama barauniya jin shiru yaron bai dawo bane ne, tsaki ya ce matsalar mama ko ta je ta tare yaron nan tana mai masifa ba gaira ba dalili akan me yasa ban zo na ci abinci a ɗakin ta ba ajiye laptop ya tashi domin ya je ya duba kawai kowa ma ya huta haka yasa ya tashi ya zura takalmi ya fita bakinta har rawa yake tana rike da tirin abinci gamgam a hannunta ta ce hmm, is aremo that asked me to bring his food for him auntie wani irin tafiya dami take ta kasa ƙarin saukowa daga wurin daga benin ta ƙariso gaban shi tana masa wani kallon kyama da tsana da ƙazanta ta tsaya tana kallon hannayen yaron da bayan hannun shi na dama da haɗin salad ɗin nan kuwa inda ya taɓa ya ɓata sannan ta nuna hannayen shi ta ce you use those you are dirty hands da wannan ƙazamin hannun naka da bush hannun nan naka ka je ka taɓa mana dining da kwanukanmu da flags ɗin abincinmu da duk wanda sarkin lagos ga baki ɗaya ya zauna zai zauna ya ci abinci a kuma kan wurin ɗin kai ɗin nan mafi ƙasƙantaccen bawa ne wulaƙantaccen bawa mara galihu mara daraja ɗan aiki a gidan nan ka zo ka ɗebi abinci rawa jikinta ya fara ganin fuskan matan babu ɗigon rahama a kai ta ce aremo aremo ask me to to to to babban magana Fibril ta ƙarisa ba dami ta ɗauke ta da wani mahaukacin mari turirin marin ne kawai ya sa ta ji numfashinta ya ɗauke kayan nan ya ɗauke na wani sakonni ta kai hannunta ta ɗauki abin nan da ke kan tire ɗin ta kai fuskarta daidai lokacin da aka bude kofa to ya shigo wani irin razanannen ihu fatima ta sake tare da sakin tire dama komai na tire din ya zube a ƙasa kan farfesun nan mai shegin zafi da mugun yaji a kan fuskarta idanuwanta take <clears throat> ta ɗora da duka hannayenta kan idanunta tana sosawa tana murzawa tana jin haukan zafi ko ina na jikinta bata san ina kwakwalwanta ya tafi ba ta fara juyawa tana ihu da tsalle-tsalle tana dirzawa da murza fuskanta da idanuwanta da suka da sambatun azaba da hausa wayo baba wayo mama wayo baba ido na na mutu baba na mutu na lalace la ilaha illallahu a haka ta nufi hanyar sama tana hauka bata ma sani ba tuntube ta a bakin kofa <clears throat> da sauri za ta faɗi to biya tare ta ta faɗo kirjin shi da idanuwan shi suka yi mugun kallon dami da ke kallon Fatima kanta ba ta yi take cewa you must be very stupid and animal to think ka kai matsayin zuwa dining din mu ka ɗebi abinci ina maka magana madadin ka ba da haƙuri kana gamin min prince ne ya aiko ka saboda baka da kunya baka da tarbiyya yaran talakawa marasa galihu waɗanda iyayensu suke biyan bashi da su a hankali tobi ya sake ta a wajen tsabagen yadda ran shi ke ta farfasa yayo falon din dami ta tsaya ta ce rama ma wannan dan rama ma dan aikin ka zaka yi bai yi wata wata bai kwashe ta da lafiyayyen mari kanta an kare ya kara mata wani rike fiska ta yi tana ihu tare da kallon shi tace ce tobi ni kamara ina yayanka i'm not yours sinio ka ɗaga hannunka ka wanka mini mari tobi ta kai hannu a zuciya za ta shaƙe shi ta wanka da wanke shi da mari kafan shi yasa ya wani irin taɗi ya ta ji kake yi gondum ta zube a ƙasa ta kume kanta a kujera da sauri su taya suka shiga saukowa saboda hayaniyar da suke ji a mugun zuciya ya kai hannun shi kan wandon jikin shi ya zaro bil ɗin wandon shi inda ya zaro ta bai yi wata wata bai fara dukan dami kamar wadda ya samu taɓuwar hankali tun tana daurewa tana zagin shi da turanci da yaren ba. har ta fara kuka tare da ihu tana kiran mamanta da babanta su zo su taimake ta domin kuwa su tayyade. sun tafi domin su kira su saboda yanayin da ake ciki ya fi karfin su ihu da mom ta ji ne ta zo da gudu tana rike shi tobi tobi tobi don kill your sister ganin baya ji kunnen shi ya toshe ne kamar ƙara tunzura shi mama take yi kawai yasa ya shiga haɗa mata har da kafa da bel da hannu ta yi ihu ta ce ku kira mini babanku da bodyguard ta ya wa fada a guji aka tafi kiran mai martaba ko minti ɗaya ba a yi ba sai ga oba ya shigo da fatima ya fara cin karo da ya ga fuskanta ya yi jajir tana kuka tana sosa fuskanta ya kalli ciki yadda momi ke zan tobi da yadda yake dukan dami amma bai daina ba da wani irin sauri ya shiga ɗaki cikin ɗaki karo na farko baban ya daka masa tsawa oluwa oh, tobi da sauri mom ita ma jin muryan babansu ya sa ta ce yes honey come and see your son zai kashe min yarinya yana tun tana magana tana shiga gaban tobi da zai ta zauna kusa da dami da ke kuka tana ihu tare da ba da haƙuri inda dami take cewa da ka da ka har da ni tobi ka haɗa da ni tobi sai ka fi jin daɗi har da ni uwarka ka haɗa ka da ka da haifo ka na kawo ka duniyan nan ka ji tobi bai banda baƙin zuciya da yake damun shi baya jin wani irin yanayi cikin wani mugun zuciya ya sake kai bulalan yana wani irin kallon mom ya ce mom stand up yau sai na ji mata ciwo not not just ha all of them duk sai na ji musu ciwo ya nuna su taye dukansu sun yi tsoro tsoro suna bayan babansu a mugun tsorace cike da wani irin zuciya ya ce mom i say stand up and get away from here da sauri mom ta ce na baka haƙuri my son baka ji ba to kada ka har da ni ka har da sai ka ji daɗi shi kenan ta rungume dami da ke kuka sosai hannu ya kai ya fisgo dami daga jikinta wani irin uban ihu ta yi tana shigewa jikin mom ta ce to bi am so sorry tsawa dad ya daka masa to bi ina maka magana a tsaye a nan am standing still kana son ci gaba da ta ya juya ya nuna wa dad ran abincin da aka yi da kwanuka da komai da na abin da aka hada cikin wani irin azababbin zuciya dad na turo yaron nan domin ya kawo mini abinci because I'm very hungry saboda he did not see anybody bai ga kowa a nan ba ya zo ɗaya ba mini abinci shine dami ta mare shi ta kwara masa miya mai zafi a fiska ka kalli fiskan yaron nan look at the poor little boy hakan ya kamata a yi musu ya nuna wa dad Fatima da har lokacin kuka take tana dirje idanunta kamar mahaukaciya sun yi jajir kuka take inda dad ya juya kalli yaron ya ce cobi waye ya taba waye ya taba mata haka tunda take tunda ta girma har yau saboda akan yan aiki wadda iyayenta suka kawo ta nan saboda hakan kake ganin za ta iya wulakanta su wannan wani irin attitude ne wannan me yasa za a yi haka ƙaramin yaro ne kuma ina expecting dole ma za a iya cutar da ita dole ya cutu kai ba zan kyale ta ba saboda ba zai yiwu ba ta yi duk wannan abin da take yi Daddy, i can't stand for injustice na rantse I'm not done with you if anything happened to this boy ko kuma idanuwansa na rantse dami you will regret having me as your brother yana magana ya yadda Bill ɗin shi cikin ɗakin ya zo inda ya bar inda ya bar ta ɗaukan ta yayi tak a ya fice da mugun tsorata jin an ɗaga ta amma idanuwanta suna nan a rufe gabanta na duka fashewa da kuka mom ta yi ta kalli oba ta ce ba za ka dinga yi wa ɗanka faɗa a kan ɗan aiki ba akan ɗan aiki zai kashe wadda suka fito ciki ɗaya cikin mugun faɗa oba ya ce ki yi min shiru a nan wajen kin san gidan nan babu bawan ko babu bawan kowane ma'aikaci da muke zalunta babu wani bawa ko ma'aikacin da za mu zalunta shi yasa sun san sunan sar sun sa mini suna sarki mai adalci saboda ba na bawa ko ma'aikaci idan da ina zaluntar su ba za a sami suna sarki mai adalci ba miya kuma mai zafi miya mai zafi a fuskan yaro karami yarki ta watsa and you still blaming tobi da ya zane ta wallahi ya yi daidai na kira sunan shi ne saboda kar ya kashe ta ya kalli dami da take kuka jikinta ya yayi rudu rudu yace baki ga komai ba tukunna ki yi addu'a kar wani abu ya samu yaron nan ni ma sai na miki nawa ya juya ya kalli maman su yace kuma ko kobo na kar ki kuskura ki ɗauka da sunan saya mata magani mu je kashi na gaba wadda shi ma tare suke